Tambaya ta shida, waɗanne ne nau'ukan amana da kuma surorinsu? Amsa, na ɗaya, amana a cikin kyaye haƙoƙin Allah maɗaukakin sarki. Surorinsu, amana a cikin ibadu na abin da ya shafi sallah da zaka da azumi da hajji da kuma waninsu na daga abin da Allah ya wajabta a kanmu. Na biyu, amana a cikin kyaye haƙoƙin halittu daga abin da ya shafi kyaye mutuncin mutane da dukiyoyinsu da jinanansu da sirrikansu da dukkan abin da mutane suka amintar da kai a kansa. Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a cikin ambaton siffofin masu rabauta, su ne waɗanda suke ga amanoninsu da alkawarinsu masu tsarewa ne. Suwatul Mu'minun aya ta takwas.